يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان dukkan yabo da godiya da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mun gode masa muna neman taimakonsa da agajinsa da kulawarsa wanda Allah ta'ala ya shiryar shine cikakken shiryayye wanda Allah ya ɓatar da shi babu mai iya shiryar da shi salati da ɗaukaka da martaba su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallama ba iyaka cikamakin annaba shugaban manzani, wanda ya fi kowa daraja da girma da matsayi da isa a wajen Allah wanda Allah ta'ala bai halicci halitta wacce ta kai shi daraja ba da alayen gidansa da sahabbansa da dukkan mutane nagartattu da suka biyo bayansu da kyautatawa har zuwa ranar sakamako masu saurari in ba a manta ba a makon da ya gabata mun ɗauko bayani yadda hijira annabi sallallahu alaihi wasallama ta kasance da shirye-shiryen da aka yi na hijirar da kuma irin abubuwan da suka gamu da su a hanya har isowarsu zuwa ga Quba inda muka yi bayani cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya iso Quba a ranar Litinin takwas ga watan Rabiul Awwal wanda shekara ta sha hudu daga annabta kuma shekara ta ɗaya a hijira wanda kuma ya zo ashirin da ga watan goma wato 623 da uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka a Quba wanda muka yi bayani ya yi mako biyu a Quba tafiyarsa ta kwashe mako guda domin ranar litinin ya fito daga Makka kuma ya iso ranar litinin zuwa Quba wato sun kwashe mako guda kenan suna tafiya to malamai sun yi bayani cewa ya zauna har mako biyu a nan Quba wanda a nan ne aka gina masallaci na wato ainihin farko bayan cikan mako biyu da ‘yan kwanaki ranar Juma'a, annabi sallallahu Alaihi wasallama ya harama domin shiga ainihin wato Madina. to ya kama hanya sai lokacin juma'a yayi a daidai lokacin ya zo wajen bani salim bin auf sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tara sahabbai ya musu sallar juma'a ta farko sannan ya shiga madina kamar yadda ruwayoyi suka zo to shiga annabi sallallahu alaihi wasallama madina malamai sun sun wato faɗi ranar sun ce ranar juma'a ne da yamma kamar wato ainihin ashirin da uku ga watan rabiul awwal shekarar hijira wato ta fara kenan ɗaya. Mutanen Madina sun yi murna da ba su taɓa yi ba a rayuwarsu game da wannan babban al'amari na isowar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama daga wannan rana aka daina kiran wannan gari da suna Yathriba ake kiranta Madinatul Rasul sallallahu Alaihi wasallama Madinar manzon Allah. Alhafiz ya yi bayani game da ƙasidar tara annabi sallallahu Alaihi wasallama a cikin wato Fathul Bari kowa yayi fatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka a gidansa kamar yadda ya zo a cikin Fathul Bari juz'i na bakwai shafi na 261 da 260 da ainihin wato biyu farin cikin mutanen Madina da irin shigar da suka yi da tsafta da kwalliya da yadda aka tsaftace Madina aka share ta aka wanke ta aka gyara hanyoyinta kowa ya wanka ya kwalliya aka sa turare maza da mata aka cika kan ɗakuna da cikin gidaje da katangu aka fito aka yi taron da ba a taɓa yin irinsa ba kuma aka nuna farin cikin da ba a taɓa nuna farin ciki irinsa ba da isowar wannan babban baƙo wanda ba taɓa yin kuma halitta kamarsa ba za mu iya suranta a mu kuma mu ji cewa kamar mu da muke garin Kano a ce mana annabi sallallahu alaihi wasallama zai shigo yaya za ka ji yadda ainihin wato mutane za su ji daɗi da irin farin ciki da za a nuna na shigowar annabi sallallahu alaihi wasallama to yadda muke jin damu ne din zamu haka to wanda suka fi mu san annabi ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da haka zamu iya suranta a mu dukkan wani abu na farin ciki da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama za su yi domin lale da marhaban da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma sun yi din har ruwayoyi sun nuna cewa kowa ya yi ta fata a ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya sauka unguwarsu kuma a gidansa kowa ya gyara gidansa yana jiran annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka to anan ne aka ce da aka fara dan ja in ja kowa yana cewa annabi yayi gidana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku saki ragamar taguwata an umarce ta ta san inda za ta da haka sahabbai suka saki ragamar taguwar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan taguwa bayan an an sau mata ragama sai ta kama hanya kawai ana binta a baya sai ta doshi unguwar su Abu Ayyub al-Ansari wanda ainihin asali dama suna da alaka wajen gwaggwannin annabi sallallahu alaihi wasallama da su sai taguwa ta je ta sauka a ƙofar gidan Abu Ayyub al-Ansari kuma Abu Ayyub al-Ansari ya ji daɗi da wannan karramawa da Allah ya masa da kuma zaɓar gidansa ya zama shine masaukin farko na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda gashi ya shiga tarihi har yau dinnan ana karantawa akan wannan karramawa ta Allah da yawa Abu Ayyub al-Ansari ina ma a ce kai ne ko ni ne ko kai ne ko waye muka shiga cikin wannan tarihi har sunanmu ya zama sananne saboda wannan aikin alheri a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka a gidanka kuma lokacin da kowa yake so a sauka a gidansa amma aka zaɓi gidanka aka ce shine masaukin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba karamin alheri bane kuma yadda ruwaye suka nuna ingatattu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wata bakwai a gidan shi wannan sahabi Abu Ayyub al-Ansari don a lokacin ba a gina gidan da annabi sallallahu alaihi wasallam zai zauna ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a duk tsawon wannan lokaci da ya a gidan Abu Ayyub al-Ansari akwai kisoshi guda uku da malamai suka kawo na farko sun ce gidan Abu Ayyub al-Ansari yana da hawa wato yana da ƙasa da sama sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka a ƙasan shi kuma yana saman to Abu Ayyub al-Ansari baya iya yin tafiya da ƙarfi sai ya zama sanda suke don kar su taka ƙasa ta zubo wa Annabi sallallahu alaihi wasallam an ce akwai lokacin da ruwa ya bare da yake saman yana da tsaga sai suka yi maza suka ɗauko mayafinsu suka sa a kan ruwan suka tsane don kada ya ɗigo wa annabi sallallahu alaihi wa sallama. da haka a saman sanda suke yi don kasu taka da ƙarfi ƙasa ta zubo. Sai ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wa wasallama ya ce ya rasulallah ina ga ka koma sama ni in dawo ƙasa. Domin ba ma iya wato sakewa sosai kullum tsoro muke ji kada wani ɓarɓashin ƙasa daga jikin azara i zubo maka sakamakon kai komo da muke a sama. Annabi sallallahu alaihi wa wasallama ya ce babu komai ka yi zamanka a saman domin ni ƙasan ya fi dacewa da ni saboda baƙi da nake ainihin wato tara da kuma mutane da suke zuwan min daga gurare daban-daban da haka ni ƙasan ya fi dacewa ainihin wato da ni kuma sannan babu laifi na ban maka ka zaman ka a sama ɗin. sannan Abu Ayyub al-Ansari ya samu kwanciyar hankali To abu na biyu kuma shine akwai wasu marayu waɗanda ainihin daga Banu Najjar suke suna da fili a kusa da gidan Abu Ayyub al-Ansari din sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kirawo waɗannan marayu wa sallama a gidan wannan babban sahabi wanda ake kiransa Abu Ayyub al-Ansari wanda muka ce Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kashe wata bakwai a gidansa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama ya sa an kirawo wasu marayu daga Banu Najjar su biyu waɗanda suka mallaki wani fili da ke wannan unguwa. Kamar yadda ya zo a cikin Fatahil Bari juz'i na bakwai shafi na ɗari biyu da da tara Hafiz ibn Hajar Asqalani yana ba mu bayanin yadda aka yi cinikin wannan fili, wanda maganganu sun zo guda uku akan yadda aka sai wannan fili. Wasu malaman sun yi bayani cewa Sayyidina Abubakar ne ya siyi wannan guri dinare bakwai ko goma ko goma sha biyu, wasu kuma suka ce a annabi sallallahu alaihi wasallama ne siya da kansa, wasu kuma suka ce a'a sahabbai manya da suke wannan guri ne suka yi kuɗi kuɗi aka biya waɗannan marayu wato kuɗin wannan fili nasu, wanda kuma aka siye shi, aka kuma share shi, aka sassare bishiyoyin da suke ciki, aka ciccike ramukan da suke gurin, tuddan da suke gurin aka sassabe su, har guri ya faɗi ya filin da za a iya samun gurin da za a gina masallaci, wanda kuma aka gina wannan masallaci wanda annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa ya sa harshashin wannan gini, kuma ya shige gaba da shi aka yi ta wato yin wannan aiki, sahabbai kowa ya zo da tasa ƙwarewa, wanda suka iya bulo na yi, waɗanda suka iya kwaɓa ƙasa suna yi, wanda suke saro azaran rufi da tumba suna yi, waɗanda suke samo ƙyami da azara suna yi, waɗanda ainihin wato kowa yana ba da tasa gudunmawa ana wannan aiki ba dare ba rana. Kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suna cewa na hannun ladina baya'u Muhammada alal jihadi ma baqina abada. Allahumma laula anta mahtadaina wala ta sadaƙana wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa sabbitil aqdama illa ƙaina, wal mushrikuna qad baghaw alaina wa in aradu fitnatan abaina shi ko annabi sallallahu alaihi wasallama yana jin su suna yin wannan ƙasida don ta ƙara musu ƙarfin gwiwa wajen ci gaba da wannan gini mai tarihi wannan gini wanda zai zama hedikwata farko ta gwamnatin Musulunci, wannan gini wanda zai zamo irin sana biyu a faɗin duniya ga baki ɗaya, wannan gini wanda zai zamo daga nan ne za a tayar da awan yaɗa Musulunci a dukkan faɗin duniya, wannan gini da ya zamo ginin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya jagoranta, wanda ba a taɓa samun wani gini da wani annabi ya jagoranta, kamar wanda annabi sallallahu Alaihi wasallama ya jagoranta da kansa ba. don waɗannan masallatai guda uku da hadisai ya tabbatar sun fi kowane wato masallatai daraja a duniya su ne wato masallacin makka wanda annabi ibrahim da ɗansa annabi isma'il suka gina da kuma almasjid al-aqsa wanda tarihi ya nuna annabi ishaq shi ya fara sa foundation ɗin gininsa ko shi ya fara gina shi kuma abu ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya tabbata a cikin sahihul bukhari da muslim ya ba shi labari cewa tsakanin gina su shekara arba'in ne, sai kuma wannan masallaci wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya shige gaba ake ginawa da shi da sahabbansa. To lokacin da sahabbai suke wannan kasida don su daɗa samun ƙarfin gwiwa, shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa Allahumma la aisha illa aishul akhira faghfir lil ansari wal muhajira. Allah yana cewa ya Allah, haƙiƙa babu rayuwa sai rayuwar lahira. kuma ainihin wato ka ji kai kai gafara ga mutanen makka da mutanen madina to wannan shine abin da sahabbai suka dinga yi ana gina wannan masallaci mai tarihi masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin yi bayani cewa bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shiga madina ya kamata mu san yaya wannan madina take ita wannan madina da can kamar da muka yi bayani ana kiranta yathrib zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama ne yasa ake kiranta a Madina Madinar annabi kuma daga baya ake cewa Madina kawai wanda an ce Madina akai shiru ana nufin Madinar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna ta shafa dukkan sauran madinoni a duniya in dai kana nufin Madinatu Kano ko Madinatu Abuja ko Madinatu kaza sai kayi mudaf kai kayi idafa amma in kace Madina kai shiru wannan ya zamo alam ga wannan wato gari wato na Madina Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kafin shigowa Annabi sallallahu alaihi wasallama Madina tana da bayanai masu tsawo na yadda garin ya kafu. Bayani da ya nuna wannan guri dama da daddan guri ne kuma guri ne mai albarka wanda duwatsu suka kewaye shi ta wasu ɓangarori kuma yana da kwazazzabai yana da ramuka yana da tudunnai yana da guri mai yalwa sannan kuma yana da guri mai danshi da busasshen guri ma'ana ya haɗa dukkan wata sifa na garin da za a iya zama a cikinsa. Kuma waɗanda suke zaune a cikin wannan gari kafin shigowa annabi sallallahu alaihi wasallama akwai Yahudawa. Yahudawa da dukkan kashe-kashensu guda uku akwai Banu Nadir, akwai Banu Qainuqa'a, akwai kuma Banu Quraiza. Waɗannan su ne kashen farko na mutanen da suke zaune a cikin garin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya shigo. Sannan akwai Larabawa waɗanda suka haɗa da Ausu da Khazraj da kuma sauran ƙananan kabilu na Laraba waɗanda suka zo suka kewaye su. To labari ya nuna yaushe ne Yahudawa suka fara zama a wannan guri. Wato a cikin littafan tarihi ingatattu sun nuna tun lokacin ƙarni na ɗaya wato kafin haihuwar annabi Isa da ƙarni ɗaya wato saura shekara ɗari haifa annabi Isa Yahudawa aka tarwatsa su daga Siriya da Masar suka kuma tarwatse a duniya wannan tarwatsewa tasu ta sa kowa ya kama gabansa wasu yi gaba wasu yi kudu wasu yi arewa daga cikin waɗannan laraba ne wasu suka yi jaziratul arab suka fantsama cikin larabawa wannan shine abin da malamai suka tsaya a kai shine dalilin tarihi bayan romawa sun kai hari sun kwace masar da siriya daga nan ne yahudawa suka tarwatse kafin wato haihuwa annabi isa da shekara ɗari wannan shine dalilin yaɗuwar yahudawa a cikin larabawa kuma bayani ya nuna cewa hare-hare da aka yi ta kai wa Yahudawa da kuma yaƙi da suka yi ta yi tsakaninsu da Rumawa har ya zuwa shekara ta saba'in wato miladiya, wanda shi ne dalilin da ya sa wato laraba Yahudawa suka kasa zama a ƙasashensu suka tarwatse suka shiga duniya, kuma ya tabbata a bayanai da suka zo cewa shekara saba'in bayan miladiya wato aka Yahudawa suka zo suka zauna a wannan guri na Madina wato sun kwashe kusan shekara ɗari hudu kenan ko ɗari biyar a wannan guri kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama. Sannan kuma bayani ya nuna su kuma larabawan ausu da khazraj wanda ainihin asalin tarihinsu sun taso ne daga wato can zuwa kabilan az da ke yaman kuma suna cikin wato waɗanda su ma an ce sun taso daga wannan yanki nasu a shekara ta ɗari biyu da bakwai miladiya suka kuma yi hijira suka zo suka sauka a wannan guri. Malaman tarihi sun ce dalilin hijiran ƙabilan Azd, wanda a cikinsu Aus da Hajara suke, yana komawa ne zuwa ga rushewan wannan wato dam da suka yi na ruwa na noma a Yaman Sailul Arim, lokacin da Allah ya tarwatsa wannan dam kamar yadda ya gaya mana a cikin suratu Saba'i, to Larabawan da suke waɗannan guri sun tarwatse, wanda kuma suka kama kowa ya kama inda za shi a duniya. Wannan shine dalilin da ya sa wato Aus da Hazraj suka taso daga ƙasar Yaman suka zo kuma suka zauna a cikin garin Yathrib wanda ya zama Madina. To wannan su ne gungu na al'ummatan da suke zaune a wannan yanki. Kenan akwai Yahudawa wanda suka haɗa ƙabilu uku banu Kainuka da banu Nadir da banu ƙuraiza da banu Kainuka sannan kuma akwai Larabawa wanda asalinsu da ƙabilan Azd suke da ƙasar Yaman wanda su ne suka bayar da Aus da Khazraj. Kuma Zamansu tare da daɗewarsu a wannan shekaru ya sa an samu cuɗanya tsakanin Yahuda da Larabawa, su waɗannan sun koyi yaren Larabci, sun kuma koyi wasu ƙwarewa daga Laraba kamar jarumta da yaƙi da wasu abubuwa da fasaha harshe, su kuma sun koya daga Yahudawa sana'a da neman duniya. Da dama an san ba Yahudi a duniya shi ba abin da ya shahara da shi irin neman duniya. A wajen duniya kam su ne akan gaba. Na haka sun koyi noma da sana'a da ƙira kuma makirce-makirce waɗanda Yahuda suka yi fice da shi bayan sun saki littafin Allah. To wannan shine yanayin wato zaman Madina. To kuma ga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama sun zo sun sauka a Madina ɗin, baƙi da suka taso daga garuruwa daban-daban da kuma ‘yan maka waɗanda suka taso suka dawo tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama. Da haka yanzu kenan ana da gungu guda uku. Gungun muhajirun waɗanda suka shigo Madina ba tare da daɗewa ba, kuma ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo tare da su ga gungun Yahudawa wanda suka haɗu gida uku Banu Qainuqa Banu Qurayza da Banu Nadir sannan kuma ga gungun asalin mutanen da suke zaune a wannan yanki su ne wato ainihin Ausu da Khazraj to wannan haɗuwa da cuɗanya za ta bayar da wani sifa da wani salo kuma na yadda za a rayu domin kafin shigowa Annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin Madina akwai wani shiri da aka dinga yi na yadda za a sulhunta tsakanin waɗannan kabilu guda biyu wanda yaƙi ya cinye kusan rabinsu. Ausu da ya yaƙuƙuwa da suka yi tayyasa sun kashe junansu da yawa har sun kusa ƙarewa. Wanda yaƙin da aka yi na ƙarshe shine Yoma Bu'af, wanda aka yi shi da shekara biyar kafin hijira Annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa ainihin Madina. Wanda kabilan Ausu suka ci nasara kan kabilan Hazrat tare da zigan Yahuda da goya musu baya. To daga nan ne a baya bayan an yi wannan hatsari wanda ya kashe ɓangarorin kowanne da yawa aka zo aka yi sulhu kan cewa za a zaɓi mutum ɗaya ya zama shugaba na dukkan ƙabilun guda biyu wanda kuma zaɓen ya faɗa kan Abdullahi bin Ubayy bin Salul wanda wannan shine asalin shi kuma gabarsa da addinin musulunci da musulmi wanda shi asali ya fito daga ƙabilan Hazraj ne to aka yi zaɓe aka yi sulhu kan cewa za a sa shi ya zama shugaba wanda shi dama lokacin da aka yi yaƙin? ashe dama can shi munafiki ne tun kafin zuwa musulunci bai taimaka kabilansa na Khazraj ba wanda dama su aka karya wanda su kabilan Ausu sun karya wato kabilan Khazraj to wannan kabila tasa wacce aka karya ta a wajen wannan yaƙi to tunda shi bai shiga yaƙin ba sai aka yadda aka yi sulhu kan cewa za a naɗa shi ya zama sarki na Madina to ana shirin yi masa sarauta ne sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya shigo Madina kaga batun kuma naɗa sarki ya riga ya tashi kuma wannan ne ya sa shi kuma saboda wancan mulki da ya sa rai zai samu sai ya ƙulla gaba da manzan Allah sallallahu alaihi wa kuma ya ga cewa in ya shiga addinin musulunci girmansa ba zai ci game da dawama ba in kuma ya wato ainihin ki shiga addinin musulunci ga shi duk ƙabilarsa mafi yawa sun shiga to kuma abin ba zai masa kyau ba da aka sai yanke shawara ya fito da wani sabon abu shine raba ƙafa, wanda shine asalin tushen munafunci raba ƙafa la ilaha wa la ilaha to kuma kun ga an sake samun wani gungu kenan kuma na masu raba kafa wato yan wato wa'iza laqu wanda shi wato Abdullahi bin Ubay bin Salul yake jagoranta da fatan wato Allah ya tabbatar mana da alheri mai shugaban wannan shiri Umar Sa'idu Tudun Wada mai ɗaukar mana shiri Malama Hassana ni Muhammad Aminu Ibrahim Daura nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني